kamar dai yadda muka shirar da mutanen da suka yi sallah a wannan masallaci sun shida mana cewa a daidai lokacin da liman ya ce Allahu akbar ya tada kabbarar sallah a daidai lokacin ne aka ji fashewar wani abu a wajen masallaci to amma wannan bai sa liman ya tsaye da sallah ba aka ci gaba da sallah to daga baya kuma bambin da tashi a cikin masallaci sai harba harba suka biyo baya wannan ya sa mutane suka katsa sallah suke ta guje-guje wanda nazanta da shi yana shida ma yawancin mutanen da za su rasa rayukansu na wanda wannan guje-gujen ya shafa aka ture su aka tattaka su ne za a samu da yawa amma dai ba wani labari da halin yanzu ke nuna cewa ga adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hali da aka kai Eh, Muhammadu shi wannan masallacin da kake magana wanda sarkin Kano yake zuwa ne? Eh shi ne babban masallacin wuri kuma wani lokacin ma mai martaba sarki shi ke jin sallah a wannan masallaci. Sarki yana cikin masallacin a wannan karo a yau? A yanzu dai dan taba allin da ne an shaida min cewa mai martaba sarki ba ya Najeriya saboda haka ba a jin yana cikin masallacin lokacin da wannan abin ya faru. yanzu 'yan sanda sun yi wani bayani game da kowa suke zato ya kawo wannan halin ai a lokacin ba abin ya faru ma 'yan sanda sun so su zo gurin mutane suka hana su suna jifan su amma sai daga baya yanzu an tabbatar mun yanzu sojoji ne a gurin sun kare ko ina suna nasu binciken amma dai har yanzu ba wani ba wata hukuma da ta fito da wani tartibin labarin abin da ya faru a wannan guri. To a sanar da wannan al'amari a yau wani hali Kano take ciki yanzu Muhammadu? Wato yanzu ni inda nake magana da kai ina cikin majami'ar Bayero wato abubuwan mutane duk jikinsu ya yi sai yanzu haka kowa yana raɗe tararbabin ta wace hanya ma zai biya tafi gida gani irin wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da mutane suke jibala. Saboda haka zuwa yanzu ba a san ko suwaye suka kawo wannan harin ba. har yanzu ba a sani ba amma dai gaskiya mutane na eh, suna cikin tsarkar da yanayin da garin ya shiga a halin yanzu. To ita ma gwamnatin jihar Kano bata ce komai ba akan wannan har yanzu ko? Eh, ai maganar da nake da kai wannan harin fa duka duka har yanzu ba awa ɗaya da yin sa ba. So zai wahala da da nan bayani ya fito na akan wannan abu sai dai ko daga bayan Allah da da abin da ake ciki za mu sanar da sanarwa da al'ummar duniya. To ma da lama to Allah ya kiyaye gaba mun gode.